الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو بوتر رمضان حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوتا يهدو دا أربعين دهدو wanda daidai da sha uku ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man jinawa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mun yi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na harama a ciki Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi jiya mun kammala tafsirin suratul qadr akwai abu guda biyu da suke da alaka da surar wanda za mu bayani a kai shi yau insha Allah abu na farko shine al iktikafu sannan kuma menene hikimar da yasa aka ce a yi tafi a goma wato karshen nan wannan su ne bayanan da za mu a yau insha Allahu subhanahu ainihin wato wata wata'ala ba hausawa wa idan sun zo ba sa iya cewa a ikikaf sai dai su ce ikikafi wanda hausa mutum ya faɗa ya yi amma in dai da larabci ne ba a cewa itikafi sai dai itikafu ko al'itikafu saboda akwai alifin da lamun da kuma hamza da kuma ainun haka ake cewa al'itikafu wato itikafi haka za mu bayanan nan waɗanda suka kunshi waɗannan al'amura ɗin guda ainihin wato biyu malamai sun ce al'itikafu lokacin shine al-isti'alu daga kalmin akafani ne al ukufan wa akafan min babi ka'adan wa daraba shine menene al a yare na larabci shine iza lazamahu wa wazabahu alayhi abin da kika lizumce shi kika ce mu wannan abin a yare na larabci suna ce masa ali ike kafu haka sukan ce wa akaftu shay'a shine habastuhu na ike kafi akan abu idan na tsare akan wannan abu wannan ya zo cikin suratu الفتح إلى جنهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن كلمة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا يتدبى هدي هذا أكا كورو شيني واتا أكا كريتا أكا حنا تتقارسا إن ديك ماتا تكريم ذاك كلمة الاعتكاف a yare na larabci shi ne yana nufin tsare abu da lizimtar abu da kuma nacewa akan abu wannan shi ne abin da yake rufi a yare na larabci da aka ya zo cikin alkur'ani gurare guda biyu da ma'anarsa ta shari'a mafi yawanci kuma da ma'anarsa ta yare na larabci a suratul baqara Allah yake wadda an yi baita masabatan lin

إبراهيم وأهدنا إلى أن طهر به أن طهر به أن طهر به أن طهر به أن طهر به إبراهيم وإسماعيل أن بيتيا وترك في آتنا للطائفين وإن باسي طوافي في لا يتوى العاكفين والركع يا فنيادو تكن سورة الحج ألا مدك الشركيات إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام haka ya ƙara faɗa a nan cewa innal ladhina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal ba'd wato daidai yake da wanda yake mai itikafi ma'ana wanda zai lizimci ɗakin Allah ɗin da bauta sannan ya faɗa cikin suratu ɗaha cewa wala qad qala lahum harun min qabli ya qawmi lokacin da mutanen annabi Musa suka bauta wa ɗan mariki ya je miƙaci ya dawo Allah ya ce wanda ƙarƙa da lahum haruna min qabl annabi haruna dama sai da ya faɗa musu yake ya qaumi inna ma kuntum bi wannan da kuke ganin shi wato za a jarrabe ku da shi wa inna rabbakum ar-rahman ni kuma Allah da nace ku bauta mai shi kadai kar ku hada shi da kowa a matsayin sa na mai rahama shi ya kamata ku bauta ma fattabi'uni ni kuma da nake dan sako a wajen Allah ku bi ni wa ati'u amri sannan ku yi ma al'amari na biyayya da ya faɗa musu haka suka ke ƙalulan na baraha alaihi akifina ba za mu gushi ba muna da izimtar wannan ɗan maraƙi da bauta da naci masa da tsare kanmu a kai shi hatta yarji a ilaina musa har sai lokacin da annabi musa ya dawo sannan a gaba allah maɗaukakin sarki da annabi musa ya dawo ya ce ƙala fada hafa inna laka fil hayati

ka je kana da wata irin rayuwar da ba yadda za a yi wannan rayuwar taka ce albarka wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kana da wani irin alƙawari da aka yi maka wanda ba za a saba ba sai ce masa wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifa ka dubi wannan abin da kuka ce Allah ne wanda kuka nace mai kuka lizimce shi kuka yi ta bautarsa annabi Musa yake lanu harri annahu wallahi sai na kona shi sun malanan sikan na hufil yammi nasba sannan sai na sheƙe shi cikin teku bisa da ya gama sai ce inna ma ilahu kuma allahu lalli shi yasa sai ce inna ma ilahu kuma allahu lalli la ilaha illahu allan da za ku bautawa shine allan da babu wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba wasi a kulla shay'in ilma wanda ilimin sa ya ilwaci kowane irin abu sannan Allah ya ƙara faɗa cikin suratul a'raf ya ce wajawazna bi bani isra'ila zahara Thank you. Mm-hmm. mutanen annabi musa bayan allah ya tsirrisar da su ya nuna musu abin da zai nuna musu na girman allah allah yake wajawaz na bi bani isra'ilil bahara muka tsallakar da bani isra'ila teku fa'atau ala mai sai suka zo waje wasu mutane za su wuce sai suka samu mutanen ya akufuna ala asnamin lahu sun lizimci wani gunki sun nace ne suna tabauta su yadda ya kamata ƙwali sai suka siya musa ga allah na ilaha annabi musa suka ce mai kai allah da muke bautawa naka allah ba ma ganin shi amma waɗannan mutanen Allah da suke bauta mai gashi suna ganin shi to tunda haka ne mu ma ka sa mana Allah da zamu bauta mu dinga ganin shi annabi Musa yake musu qala innakum qauman tajhaluna lalle kan ku mutane ne jahilai babu jahilcin da ya wuce a gaban ka matsayin kai biyo ka yana so ya hallaka ka a shiga hanya kana kallo asali da ruwa ne a ci addakici ku da sanda a gaban ka hanyar ta buɗe ka shiga ka wuce Allah ya hana ruwan dawowa kana tsallake makiyinka biyu zai tsallaka a bashi su ya shigo tsakiya a ce ruwan ya haɗe ya dawo ya hallaka shi kai ka tsallake sannan ka je ka ga wasu na bautar wani abu sannan ka ce wai kai Allah da kake bauta mai baka ganin shi wai a sama Allah da zaka bauta mai ka dinga ganin shi duk duniya babu jahilci mai kai wannan yasa yake muku lalle kan ku mutane ne jahili shi yasa wata rana akwai sababbin musulunta da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wucewa sai suka zo wajen wata magariya da mushirikai suke rarrafe kayan yakin su wanda suke neman sa'a a jikin wannan bishiyar da suke bautawa in za su tafi yaki sai suka ce manzon Allah ya sa musu su ma bishiyar da za su dinga bautawa a shi ba su daɗe da baro musulunci ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ikabbara kabbara ya ce Allahu akbar ki na rantsi da wanda raina ki hannunsa kun faɗi irin abin da banin Isra'ila suka faɗa wa annabi Musa sai manzon Allah yace la ya'tiyanna ala ummati wallahi sai ya zo mu wannan al'ummata wa ma ata ala bani Isra'ila na na'al na Ali. irin abin da ya zo ma Yahudu da Nasara kamar takalmi kafar dama da kafa hagu annabi ya ce in ana samun wani a cikin waɗancan yana iya kwantawa da mamashi a kan hanyoyin amfani da ita annabi ya ce wallahi cikin wannan al'ummata wa masu an samu isa yau duk rashin mutuncin da kuka ga wata arniya za ta hau kan social media ta makajira tana nan sai ka ga wata musulma mata yi wannan shine Allah ya kiyaye

Allah ya ce wala ake na ibrahim mun ba annabi ibrahim shiriya tun kafin mu aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kunna bihi alimi sanan muna sanar da abinda annabi ibrahim yake ciki Allah ya ce id qala li abihi wa qaumihi sanda yace wa babansa da mutanansa ma hadhihi tamathilul lati wayannan gumakan kuma me su wanda kuka lizimce su shine antum laha aqifuna sannan aya ta ƙarshe Allah ya ce watula alaihim na ba a ibrahim a tsirƙali da ƙon قالوا da أصناما Aka Allah ya ƙara wasu alaihim na ba a ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu wanda ya ce wa babansa da mutanensa me kuke bautawa qalu suka ce na abudu asnama gumaka muke bautawa fa da laha na kuma za mu tabbata za mu naci wajen bauta mu innan gumaka da aka kalman al a yare na shine al-luzumu والمواظبة والحسبة wato lizimtar abu da kuma naci wa abun sannan da kuma ka tsare kanka akan wannan abu shi yake ce masu ike kafi a yare na larabci al-imamu a littafin sa at-tarifatu da yazo zai yi tarifin al-i'tikafu sai yake cewa lumsu sa'imin bi azumi ya je ya zauna fi masjidi jama'atan a masallacin da ake sallar jam'i ko fi masjidi jama'ati a cikin masallacin da ake taruwa a yi sallar jam'i wacce ta haɗa sallar juma'a bini teti wata tafrigil kalbi an shigulin duniya da niyya da mutum ya karkaɗe zuciyarsa daga duk wani abu da yake da alaƙa da duniya wa taslimin nafsi ila al-mula mutum ya miƙa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi yake ce masa itikafi Me azumi ya zo masallaci ɗakin Allah ya zauna da niyyar ibada ga Allah sannan zuciyarsa ta wofinta da duk wani abu da yake da alaka da duniya ya miƙa ransa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ake ce masa wato alaiki shi yasa wanda ya shiga ya yi kafi ko waya ce in dai ba karatu mutum zai saurara ba to haramun ne abinda wasu suke yi ga mutum ya tafi ita Shi shine binnan kwalam da sassafe karfe shike da siyaji mai binnan kwalam su tafi. daga nan ya gama siyaji kuma mai bbc su kafi a tsohon haka ne sai zaman kamana a yi itikafin ba shi da amfani waye yake dole sai kaji akwai abin da asalinsa ba dole ba ne amma da ka ɗora wa kanka to shi kenan wannan shi ne, ko kaga wasu an tafi kafi, amma an samu guri an koma ana fira kuma firar da ba ta da alaka da addini ana wasu ma sa iya lokacin da za a kafa firar to tsigumin wani za a kawo a wanda ya tafi kafi ba shi da wannan lokacin daga karatun ƙur'ani sai sallah sai abin da yake da alaka da ibada shi yasa saboda muhimmancin da itikafi ita da shi fa ko ga musamman malaman malikiya suka ce hatta a buɗe kara littafi a karantar da mutane a wajen itikafi wanda bai da alaƙa da tafsiri in ji ba ƙur'ani bane suna ganin to a rufe shi a lokacin da ake taha ta ajiye itikafi to wannan shi ne. da haka a malamai sun ce suna ce mu'akkada me sunna mu'akkada duk abin da aka ce muku annabi ya lazumci yin shi a rayuwar shi har ya kuma zuwa ga Allah to wannan yana nuna cewa sunna ce ne karfi ba dole bane sai idan alwashi kike misali kika ce a idan Allah ya yi miki abu kaza ki kuma kin dauki alƙawari daga nan zaki dinga shiga itikafi har ki bar duniya Allah kuma yana cika miki wannan alkawarin da ke kika nema to shi kenan shiga kafi ya kama ki kowace shekara hakki ba duniya an ko kika ce a wannan shekarar mai zuwa in Allah ya mun kada ni kuma shekarar nan dan tafi kafi sai kika ayyana shekara ɗaya. to shi kenan in kin dora makanki ya riga ya zama alwashi dole sai kin cika wannan shine ibn al-munzir ya faɗa a cikin littafinsa al-ijma'u yace a ahlul ilmi ala anna al-ittifaq sunnatu ma abuta ilimi sun haɗu ce akan itikafi sunna ce la yajibu ala nasi fardan bai zama farilla wajibi ga mutane ba illa an yujibu al-mar'u ala nafsihi al-itikafa sai idan mutum shi da kansa ya wajabta ma kansa itikafa ta wata hanya mutum zai wajabta ma kansa nazarar daga ran da ke yi alwashi kika ce in Allah ya miki abu kaza ko mutum ya ce in Allah ya mai abu kaza zai je ya yi tafi to shi ke kenan ya riga ya zama wajibi a kansa akwai sharuɗa wayanda suke da alaƙa da ingancin yi itikafi da kuma dalilin yin sa a cikin alƙur'ani ayoyin da muka kawo guda uku a baya biyu akwai ayar da ke cikin suratul baqara wanda Allah maɗaukakin sarki yake da kuma ayat da muka kawo cikin suratu ainihin wato a hajji wanda sun suna da alaka da tsawafi ko kafi na ibada sai wannan da take cikin suratu baqara Allah maɗaukakin sarki yake uhilla lakum laylata siyam ar-rafs ila nisaa wannan shine dalili a cikin alkur'ani na aya wanda ya tabbatar da maganan al-itikaf Allah ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafsu ila nisaikum Allah ya halatta yin alaka da daddare irin alaka ta miji da mata yake hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna mata tufafi ne ga maza mazan ma tufafi ne ga matan A yadda Allah ya yi tsarin rayuwa ba wanda zai rayu sai da wani kowa yana buƙatar kowa sai Allah yake cewa alimallahu Allah ya san cewa annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum haka fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-aswad من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنا الله يكي ثم أتم الصيام إلى الليل سيتي ولا تباشروهن kada mutum yi alaƙa da mace ko da ta hanyar rungumata ne wa an tum'aki funa fil masajidi Allah ya kawo alwawu wawan alhalin mutum yana itikafi a masallaci shi yasa daga ciki ko matarka da ka shiga itikafi to kun yi sallama ita illa kilin salaman salama sai da in ka fito kawai an fahimta ayi me yasa Allah ya ce kada ai mubashara runguma rungumi ya je karshen ayin sai ce tilka hududullahi wannan iyaka ce ta Allah sai ce fala Ka ku kusance ta saboda da an samu runguma rungumi na juna hanya ce da daga nan sai saduwa yasa na ce muku a nan gurin mun ce muku ku daina saka aure idan lokaci ya kure cikin watan sha'aba sai a ce wai za ta je ta aure da sai azumi a ɗakinta wallahi kuna haifar da ɓanna ku dinga daga mafi yawancin aure yanzu ku dinga kai su bayan sallah cikin shawar. saboda dokar Allah malamai suka ce iri biyu ce akwai wacce in Allah ya ce hududun lahi sai ce fala a ka ku tsallaka ta to wannan an yadda kai mu'amala da abu amma in aka ce fala ta buha to ko kusa da abin ba a so ka ji. to da ka zo kusa da abin za a yi samun matsala amma yadda Allah ya ajiye annabi Adamu aljanna aka ce duk abin da ke ciki ya ci amma ban da wannan bishiyar kada ya matso da ya matso ta an samu matsala ko ba samu ba an samu ya shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce kadhalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nasi haka Allah ke wa mutane bayanin ayoyinsa don bai don mutane su ji tsoronsa mun fada muku mun ci ki daya makarantar Ramadana ta kwana 29 ko 30 abinda fa kawai ake so mutane su samu tarbiyya akan shi ba shine samun tsoron Allah wajen su gane Allah da suke bauta ma a wannan watan galibin ku za ku ga cewa da mutum zai shiga ɗaki ya ci abinci ya sha ruwa ya fito ya share bakinsa in ana maganin azumi akwai wahala shi ma ya tsara bayani ba wanda zai gane cewa baya amma sanin cewa Allah da yake wa azumin in ya shiga ɗaki ya ɗibi girkinsa ko ya fito ya yi mazurai ya ce ana rana azumin nan akwai wahala shi ya san cewa ƙarya ike yi za ku ga babun mutane ake ba a tantance suna azumin a kowa shi yake wa kansa tarbiyya tsakaninsa da Allah ya musu ba tare da wani ɗan adam ya bi shi ba cewa ana azumin. to haka fa ake so ɗan adam ya samu tarbiyya a tsawon rayuwarsa duk inda zai shiga da duk wani abu da zai isan cewa Allah subhanahu wata'ala yana muraqaba sai yana ganin sa wannan shine dan haka menene hikimar da yasa aka ce a ai kafi? da kuma dalili da kuma fa'ida na kafin nan malaman sun ce hikimar da ya sa Allah su subhanahu ta’ala ya iti kafin nan na alin ita wa anid duniya? dan adam dole ya dinga samun wani lokaci yana ɗan yanke wa duniyar nan wa an anilin shidali biha wa bi ahliha da kuma shagaltuwa da ita duniyar da ma'abuta duniya. shi ya sa ko kawa kike da ita da an zo an ba da labari an ce Allah sarki jiya ana tare da wanki kuma lafiya lau aka rabu ana shiga daki yau da safe sai ganin ta aka yi taro to da kin ji ta ce ke matsalar ki kenan ba dama ana zauna ana zuwa arziki sai ki kawo maganar mutuwa billahi allazi duk wanda zaki ga an kawo maganar mutuwa zai zunnan hankalin ya tashi to ki guje ta duk wanda zaki ga kullun an zauna wanda labarin wani leshi da ya fito da wata da da ta fito da wani takalmin da ya fito da wata mota da ta fito da wata sabuwar waya iphone kaza da ta fito kullum fira kenan to wallahi ki guje ta ba kawar da za ki rayu da ita bace irin waɗannan su ne wanda Allah ya ce wa annabi fa'a'ari da an manta walla an zikirina lam yuridi illa alhayatid dunya duk mutumin da ya zamanto a tsarin sa bai da magana sai ta rayuwar duniya kadai to wallahi ba abokin zama bane kauce masa in ka biye masa to ba za ku rabu da Allah a lafiya ba sannan wata farrugulin ibada da samun lokaci mutum ya bauta a Allah haka daga nan ne malamai suka ce ya kamata ga wanda zai yi itikafi tafrigu qalbahu lizalika idan ya ba da lokacin shiga wannan in ya riga ya shiga al-itikafi sannan na daga ciki mun ce muku a wannan goman ƙarshen ne ake samun lailatul qadri to wanda ya tafi kafi ya haƙura ya lisanci bautar Allah subhanahu wata'ala ya bauta ma Allah dariran nan guda tara ko goma ai ko shakka ma babu dole ya dace da dare laifin qadr cikin dararen nan guda goma to wannan yana daga ciki da menene sharuɗa na inganci na al-itikafu akwai al-islam dole wanda zai itikafi ya zama musulmi idan kafiri itafi je idudduka ya shige masallaci ya yi ta kafi da ba sannan akwai al'aqlu hankali shine na biyu mahaukaci ya ga kawai ana shiga itikafi shi ma ya rubu biyu ya je ya shiga itikafin bai ba sannan at-tamyizu bambancewa ta yadda mutum ya mallaki hankalinsa ba karamin yaro bane idan karamin yaro ya je ko da aikin da ake na lada yana iya samun lada amma magana itikafi ba ita ake yi ba sannan akwai anniyatu niyya niyya idan mutum aiki yana iya faruwa kala iri ɗaya amma idan niyya ta bambanta hukuncin aikin ya bambanta annabi musa ya je ni ya ce yana so zai ga allah allah ya ce in kana so ka ganda nan fito za ka gani amma kalli wancan dutsen in ka ga dutsen ya tabbata ba abin da ya faru zan fito za ka gani lokacin da allah ya yi tajalli dutsen ba zai iya ɗaukan Allah ba na annabi Musa ya ga Allah da ya faɗi ya suma amma mutanen shi su cewa suke sana so su ga Allah Allah ya kashe su saboda niyyar da annabi Musa yake so ya ga Allah ba ita ba ce ita kuma niyyar da ta ta sai suna so za su ga Allah subhanahu wata'ala sana abu na biyar adamu ma yujibul kusla kauce ma abin da ke wajabta wanka wanda jima'i na ciki jinin al'ada in ya zuwa mace yana ciki wanda za mu bayani sannan kuma jinin haihuwa haihuwa in zuwa mace yana ciki sannan dole inda za a yi tikafi ya zama a masallaci za a yi shi sannan masallacin ba na unguwa ba idan masallacin ana sallar jimma ba a yi ko to ba a yi tikafi a nan saboda in ana yi tikafi duk fitar da ba ta lalura ba ce ba a fata amma in Juma'a ta zo mutum zai fita daga nan ya je wani masallaci ko ba zai fita ba to shi yasa ake buƙatar inda za a yi shi to masallaci ne na Juma'a? akwai malaman da suka yi magana cewa ba a yi itikafi ma asali sai a masallaci guda uku masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Madina da masallacin Makka sai masallacin Baitul Masjid Baitul aqsa sai malamai suka ce wannan hadisi da manzan Allah ya ce la'atikafa illa fil masajidis sala babu itikafi sai a masallaci guda uku ana nufin la'atikafin kamilan ne babu itikafi cikakke sai a masallaci guda uku kuma yanzu ko ta fuskar sallar jam'i ne kaɗai da wanda ya salla a masallacin ka'aba na harami wanda ya salla a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sallama. wanda ya salla a wani masallaci a duniya wa'inda ba wa'innan baladansu a wajen Allah ba ɗai ba ne saboda haka wanda ya salla jam'i a masallacin ka'aba sai kin yi salla su wajen dubu ɗari a nan kafin tashi kafin ka kai tashi kwaya ɗaya ta saboda gurin ya bambanta to da haka in an yi la'akari da falalar gurin wanda ya samu zuwa umara ta goma ga wata ta ƙarshe ya yi a wa'in guraren guda uku ya samu itikafi kamil ce da wanda ba a guraren yi ba bai samu ba wadda malaman da suka ce haka ake nufi ayat da muka karanto kaza da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid al masajid kuma ya kunshi kowane masallaci a duniya wanda mutane za su haɗu su yi sallar jam'i Allahumma malamai sun ce sai dai idan mutum zai sal zai itikafi ne misali yanzu ya shi ne jima gobe ko to sai mutum ya bari sai an fito daga sallar jima'a idan rana za ta faɗi tun da dama lokacin da yake shiga ke nan ko sai ce to bari zai zai shiga itikafi nan masallatin a sai ya to kuma zai fita kafin jima'a ta tun da ana iya shiga itikafi kwana biyu kwana uku kuma mutum ya ga dama yana iya shiga itikafi kwana ɗaya. ya shiga ya fita don mutum yanzu zai iya shiga jibi bayan rana ta faɗi ya shigo nan a matsayin mai iya kafi ranar alhamis ya fita tun da bai da alaƙa da a wannan kwanakin sallar juma'a sun ce yayi amma in yana buƙatar su ya fita ya je wani guri sallar juma'a to sun ce bai ba ababen da suke bata ya iya kafi ababe ne kamar haka fita daga cikin masallaci ba tare da wata lalura ma wata bukata ma kuma mutum ya fita da gangan wannan yana fata wa mutum itikafi in shigo masallaci saboda abin da ya tabbata na Aisha ta faɗi cewa kana la yadkhulu al-bayt illa li hajati al Ko kuma ga gidan annabi ga masallaci ko amma in kuka ga annabi ya bar cikin masallaci ya shiga gida sai da bukatar da babu makawa dole sai annabi ya shiga gida saboda ita amma ba ka wani lokaci ko kansa zai taji sai dai izira kansa ta wando na Aisha ta taji masa kan nashi haka aiki saboda ba a shiga gida idan ana yin kitabi an fahimta ne sannan ya halatta ka rako mutum wanda ya zo wajen ka yi kitabi daga cikin masallaci zuwa inda za ku yi ban kwana da shi kamar yadda annabi ya wana na safiya sana abu na biyu yin jima'i da lokacin da mutum ya shiga kafi. ko da da daddare ne su yana lalata itikafi kada mutum ya ga gidansa na kusa da gida wata lalura ta koro shi da daddare bari ya zo ko zai zagaya bayan gida ko wani abu daga nan sai ce ai tun da daddare ne ba kamar da rana ba ne. bari ya kusanci iyali da ka kusance su shikenan itikafi ya lalace shikenan saboda ayat da muka karanto Allah ya yake wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sanan al'azmu ala qatl itikaf mutum ya riga ya yi cewa sai ya bar itikafu misali mutum ne yana zaune a masallaci ya riga ya sa wa cewa kansa yau zai bar itikafi a masallaci in an jima lokacin da ya sa zai fita shi wata tarzoma ta faru a gari ya kashe an sa doka an hana fita sai dokar ce sai ta hana shi fita daga masallaci to da ya riga aniyarsa ya yanki cewa lokaci kaza zan fita yanzu abin da ya sa ya kasa fita daga masallacin dama ce bai samu ba sai ya haƙuri yana zai zaune a masallaci amma ba mun yi tikati bane shi sana abu na hudu ba a zuwa da mara lafiya ko sha halartar wata sallar jana'iza idan mutum yana yi tikati duk yadda kuke da mutum kika ji labari ba ta da lafiya ko bai da lafiya kin riga kin fada a yi itikafi ta ki hakuri wannan ita ce ka'ida sana abu na biyar tafiyar hankalin mutum ta hanyar hauka ko mutum ko maye wannan yana daga cikin ababen da suke lalata wa mutum itikafi in shiga sana abu na shida akwai haila da nifasi wannan suna daga cikin ababen da idan sun zo suke ɓata ainihin wato itikafin mutum sannan sai ridda Allah ya tsare mu mutum da ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci shi ke ita kuma riddan nan sau da yawa mutane suka faɗi kalma wacce wala mutum ya fita daga musulunci amma wani bai ma san cewa kalmar da ya faɗa ma ya fita daga musulunci wata magana za ka faɗe ta da wasa ne ai muna fita akwai maganar da suka faɗa da wasa Allah ya ce wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru da islami sun faɗa kalma ta kafirci kuma sun kafirta bayan da suna da aure su musulmi ne wa'annan su ne to hikimar da ya sako ga aka ci a yi wa'annan ababen saboda a samu ne don riskan dalar a goma kashe ne aka ce a lizimci ɗakin Allah da bauta ta hanyar itikafi a wayannan kwanakin goma a jiya mun karanta muku cewa na Aisha ta ce idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama goman karshen na kiki yakan tashi iyalansa sannan yakan ma nisanci gidan gaba ɗaya saboda muhimmancin goman ƙarshen nan kuma mun karanta muku jiya cewa akwai shekarar da manzan Allah kwana talatin ɗin gaba ɗaya ɗaya ta kafi ya nemi lailatul ƙadiri a goman ƙarshe mala'ika ya ce a'a ƙara gaba ya zo ta biyun aka ce ƙara gaba har sai da aka zo ta ukun tukunna sana'a ya gane cewa a ana samun lalatar kadar ne a goma ƙarshe yana fata an fahimta ko ita kuma lailatul kadar da muka yi magana jiya na farko ya kamata ku sani cewa kasancewar wannan daren da muka yi magana a cikin suran nan zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa mana cikin suratul qasas ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u amma yushrikun subhanahu wa ta'ala amma yushrikun وربك يعلم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد cewa rabbuka ubangijinka يا محمد sallallahu alaihi wasallama ya kuluku kuma ya sha'u shi yake halitta abin da ya ga dama shi yake kuma zaɓa sai ya ce ma kana lahu mulkiyara bayi ba su da zaɓi ganin damar Allah ne ya yi makka da madina a matsayin gurare ke sun fi ko'ina a duniya ganin damar Allah ne ya ɗauki watan ramadana ya ce ya fi kowane wata a duniya ganin damar Allah ne ya ɗauki dalilin lalatin adal ya ce ya fi wata dubu kamar yadda ganin damar Allah ne ya ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iti ya fi kowa cikin mutanen duniya shi yasa yake ma kana lahu mun khaira bayi masu suke da wannan zabin ba subhanahu Allah yace tsarki ya tabbata ga Allah dan ne da abin da suke shirka da shi shi yasa yake wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma yuqdiru Allah ya san abin da ƙirjin kowa ta bayyana da abin da take ɓoyewa shi yasa sai ya ce to wa huwa Allahu la ilaha illa wannan zaɓin fa ne Allah da babu abin bautawa da gaskiya in ba shi ba lahu alhamdu fil ula wal akhira shi yake da godiya farko da ƙarshe in ma mutane suka gode mai to Allah ya riga ya gama gode ma kansa wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un to na farko ku sani cewa shi kansa daren zaɓi ne daga gurin Allah haka kawai Allah ya ga dama ya zaɓe shi ba zaɓin mutane bane abu na biyu shine Allah subhanahu Ta'ala ya zaɓi saukar da alƙur'ani cikin wannan daren na lailatul qadr kamar yadda muka karanta cikin sura Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr sana abu na uku Allah subhanahu Ta'ala tare da kasancewa shi akan kansa mai girma ne to shine iga dama azzama sha'anaha hawa zakaraha girmama sha'anin lailatul qadr ya ambace ta a cikin surar yace wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai abinda ake ce masa lailatul qadr abu na hudu Allah subhanahu wata'ala ya sanya ibada da aiki mai kyau a cikin ta min siyami wal qiyami na yin azumi da yin tsayuwar dare wa du'a da kuma mutum yayin addu'a da karatun qur'ani da mutum zai yi cikin waɗannan darerin khairan min al-amali fi alfi shahr laysa fi halilatul qadri fi mutum ya dace da wata dubun da zai bautawa Allah wanda babu lailatul qadri a ciki wannan shi yasa Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr abu na biyar daren lailatul shi shedan zai fitowa tare da daren da kuma wannan rana misali idan an ce yau ba in an jima da rana ba yau muna ashirin da biyu kuma dama mun ci a nemi lailatul qadr nan kamar da annabi ya ce a mara ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko to yau za mu shiga daren ashirin da uku in an jima to in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa daren ashirin da uku shine daren lailatul qadr to tun daga shigan daren har zuwa gari ya waye jibi na ashirin da uku wannan ranar da gari zai waye na lailatul qadari ba sa fitowa wannan ranar tare da ainihin wato shedan hadisi ya tabbata cikin littafin ibn hibban wanda ya kawo shi zikir wasu lailatul qadari bil ihtidali hawaiha wa shiddati dawiha hadisin jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni kuntu uritu lailatul qadri na kasance an nuna min lailatul qadri thumma nasituha sannan aka mantar da ni ita wa hiya fil Ashirin a awakhir tana goman ƙarshe ne wa hiya talqatun baldatun la haratun wala baridatun dare ne take fitowa tana da haske ba ta da zafi ba sanyi ka annafiha qamar dare ne da zaka ga kaman akwai wata tattare da ita يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها لا نفس شيئا بفتوى أو Sana'a حسي الفجر ياكيتو سنا ابن الشدع ملائكو سنا سوكا ملائكة جبريل أو النندلين kamar yadda ƙur'ani ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amri kamar yadda muka gani hadisi cikin ibnu kuzaima hadisin abu huraira manzan Allah ya ce lailatul qadri lailatul sabi'a lailatul qadri ko ya bakwai, awai tasi'a wa ashirin ko ashirin tara. sai ce wa innal mala'ikata tilka al-layla aka fil ardi min adami hasa a wannan daren ne ake samun adadi na mala'iku ya sauka a doron ƙasa fiye da abin da kuke gani na tsakuwa a doron ƙasa a wannan daren ne sana abu na bakwai Allah ya kira ta cewa dare ce wacce take mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirina abu na takwas da wannan daren ya kunsa annal amna wassalam aminci da ainihin wato zaman lafiya ya hullu fi da laila yana sauka a wannan daren ga ma'abuta imani dan Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr sannan a cikin wannan daren ne abu na tara ya ci mufi ha ta ƙadiru maƙadiru sana abinda Allah ke ƙaddarawa na shekara iki cika malamai sun faɗa sun ce ƙarƙashin fi ha yi fura ukullu haki a cikin ne ake rarrabe duk wani al'amari wanda Allah ya hukunta shi kuma yake da hikima wurin hukunta shi sai ce amran min indina inna kunna mursali al'amari daga gurin mu muke aikowa dama sai ce rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul to al malamai sun ce guda biyar akwai at-taqdirul azali akwai abinda Allah ke kaddara wa dan adam dama tun fil azal wanda aka rubuta a lauhil mahfuz sana akwai at-taqdirul mithaq shi taqdirul mithaq shine abinda Allah ya kaddara wa dan adam lokacin da muke bayan annabi Adamu muna tsatsansa tun kafin kowa ya zo duniya lokacin da ina gurin ki ina gurin Allah ya tambaya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ku sai da na amsa ki ta amsa kowa ya ce kalu eh, bara ke Allah an yi haka sana akwai aska tsadirul umri abinda Allah ke kaddara wa dan adam na shekara to budget din da za a yi na shekara ga dan adam a rayuwarsa to a wannan daren ake yin shi na san mutum ya je kwanta yayin ta bacci aka tashi yin budget bai nan to kun ga akwai sana akwai at-taqdir na rayuwar dan adam sana akwai at-taqdir al-hawli shine na hudu na shekara sana akwai at-taqdir al-yawmi abinda Allah ke kaddara na kullun da kullun sana abu na goma shine annan man kama imanan man kama ha imanan wanda ya tsayuwa wajen bautawa Allah a ciki tare da imanin sannan yana neman lada a gurin Allah ta lokacin ne gufira da lahuma ta kaddama min zambi ku kiyaye duk aikin da za a yi ma Allah asalin in ba dan shi aka yi ba shi ba Allah bai buƙatar aikin da shi kuma wannan yana da alaƙa da zuciya ne ki ce ma kowa dan Allah kike yin abin a'a ki yi kokari ke da Allah ki gamsar da shi dan Allah kike kenan kawai bas to akwai wasu aikace aikace da malamai suka ce wayannan ranakun da aka ce mara ne ɗaya. da uku da biyar da bakwai da ya kamata a nemi lalatar kadari mutum ya yi kokari wajen kiyaye su kun ga na farko sun ce daren da ake tsammanin za a iya riskin lalatar kadari mutum ya riki wani yanki na hutu musamman bayan sallah a zahar in ji don ya iya samun nishaɗi da daddare ya bauta ma Allah shi ne ƙailula ku don manzan Allah dama ya ce ku dinga yin baccin rana bayan sallah a zahar shaidanu ba sa yin wannan baccin to in ko mutum bai iyawa saboda yanayin zirga zirga su to kai kokari da daddare sai ka kwanta da wuri don ka tashi kai abin da ya kamata wannan shine abu na farko abu na biyu shine kada mutum ya ci da yawa yadda ba zai iya tashi ya minki bai abin da ya kamata kun san aka sawa mutum asali wajen buɗe baki ne ake buƙatar mutum ya ci abinci mai nauyin da saboda zai kai tsawon lokaci bai ci abinci ba ko idan an sha ruwa eh wajen sahur ko to wajen sahur idan an sha ruwa a karan farko in za ka ci abinci ana buƙatar ka ci shi mataki bayan mataki da yawa za ku go in an sha ruwa wasu sai su tara kwanukan abinci a gaban su wajen goma sha takwas sai ka ce malu mutum ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan wani sai ka ga saboda ya ci ya yi ba wai wata sallah a a sallar farilla ma gane shi take to da ya riga ya abin nan an fahimta ai ya ka malamai suke cewa da mamal akala kasiran wa shariba kasiran in mutum iti na isha da yawa to zai yi bacci da yawa kuma sai ya hasara da yawa to wannan zai taimaka abu na uku yawaita addu'a da istighfari da kanka tukunna shine ladabi na addu'a sannan sai ka wa masu imani ɗan uwanka a cikin na farko farko da mutum ya kamata ya zama na tunawa da su wajen addu'a shine iyayensa yi wa iyaye addu'a yana daga cikin hanyoyin da ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe wa ɗa arziki musamman lokacin da iyaye suka koma duniya shi yasa kuma ga daga cikin abin da Allah ya ce wa qur rabbi huma Allah ka ji ɗin iyaye na Allah ka tausaya musu kama bayani, umar Allah ya bane ce ka dinga musu addu'a Sana'a abu na biyar na hudu mutum ya yi kwaɗayi a kan abin da ya shafi samun tsarki tsawon wannan ainihin wato daren gwargwadon yadda ya kamata kun ga yanzu lola idan mutum zai kwanta galibi mutane sun yi watsi da wannan kuma wallahi tana da wani ita a lola idan mutum zai kwanta ita ba ta da alaƙa da wai bayan kayi ta wani abu ya karya ta a ita ba abin da ke karya ta sai idan lokaci mutum ya riga ya tashi daga bacci to tana daga cikin abin da suke da mugun tasiri a rayuwar dan adam wajen ba shi kariya musamman ga abin da sa bai gani na sharrance sharrance da mutane suke sana abu na biyar shine mutum ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da dukkan gaɓoɓinsa hatta wa aqluka wa qalbuka min kulli shay'in siwa Allah har sai zuciyar mutum da hankalinsa ya watsaki bai tunanin komai a wannan yanayi in ba Allah subhanahu wata'ala ba sana abu na shida malamai suka ce mutum ya yi ƙoƙari a goman ƙarshen nan ya zama ya nisanci almushahana gaba da mutane sannan da kuma yin afuwa ga duk wanda kika san ya miki ba daidai ba ana buƙatar wannan to in akwai wanda kuka san cewa dan anan an turo ci akwai wanda yake kishiyoyi ne ba sa shiri to su ji tsoron Allah kar ku zo ku tafi neman lailatul qadri ga wani abu anan minus wanda Allah ya fi bukatar shi sama da wancan amma kun ki ana ganewa dan dama in mutane na gaba hatta mala'iku cewa ake a jira har sai nan sun yi sulhu tukunna wannan ne sana abu na bakwai bayan wannan malami sun faɗi cewa la budda min al-azmi ala tawbati dole mutum ya ke tuba wajen ƙoƙarin raye waɗannan darare masu albarka in kin san akwai wasu gima-giman laifuffuka da kike to ki bari yanzu ranar nan wani ya bugo min ya ce malam ku dinga wa mata wa'azi billahi allazi la ilaha illa huwa yace mun mata yana suke tabbatar hankali a kasuwa sata to yanzu in bari ba dan Allah ai ai yanzu CCTV kyamara da ake sawa ta baɗi ba kayan mutane ko saboda ita sai kin je guri kin tafi da katin hijabi kina ta tusa kaya kina tsammanin ba a ganin ki sai a bari sai kin gama sai kin zo a fita kawai sai ki kayan ɗi sai a baki sai kin gama zare-zaren ido sai a janyo ki sai a zo a nuna miki a fikirin sai a ci wannan baki wace sai ga gaki lokacin da kika ta gashi da kike tusa kaya a jikin ki kun ga lokacin ai dole ne sai dai kawai shiga gumi yana karewa miki ya an fahimta ne a dukkan laifin da yake babba ne tuba ake yi daga wannan laifin sana abu na takwas bayan wannan malamai suka ce mutum ya kafa ya yi tarkizi kan kaifiyar yadda zai yi ibada falaisa mini da muhimmi abu bane da yake da muhimmanci ki fita ki je inda za a yi sallah a ɗari amma ko da ake sallah zuciya ki ba ta gurin sallah ko kun san akwai matan da a cikin ramadanan nan wallahi suna amfani da sunan za su yi sallar tahajjud amma nan ne kuma suke sashi john inda za a haɗu da samari ban sani ne nan kuwa ana yi nan ba ana yi ko wallahi akwai 'yan matan da cikin watan ramadanan nan fa inda ta san babanta fitinan ne ko yana da matsi ya hana ta sakar sai ta ce za ta buzu ga za ta tafi sallar ta harfi sai ta tafi sun yi abin nan harfi takwas tara goma sai gangari gangare sai ɗakin saurin ƙarfe hudu sannan za a dawo kuma ta dawo gida ta zo tana mazuri su gani Allah an dawo daga sallar da a gari so wannan fa kuma wani gurin kame da kuga ana fama a wajen karatun nan akwai waɗanda za su ji wallahi ba sallar suke ba surutu suke damu waɗanda suka zo sallar da shi tsakani da Allah ana yin haka ko ba a yi to ku ji tsoron Allah ba wai muhimmanci yake da shi ba ki inda za a yi raka'a ɗari ko raka'a nawa za a yi in san da za ki je da sunan bauta ma Allah kika je amma abin da kika je zuciyar shi ba zuciyar ki ba a kan shi yake ba wallahi ki sani aikin banza kika bata ma kanki lokaci kawai kike wannan shine abu na takwas abu na tara shine al-ikhlas fi du'a wato yin ikhlasi wajen addu'a da kuma tsayuwa don yin addu'a ya fi muhimmanci a kan mutum yi adadi na rako'o'i masu yawa allaci ya kuno kalbuka fi ha mashiguran da zai lahi ku je masallacin da kakku damu da inda za a yi sauka inda za a yi karatu mai kyau manufar ya zamanto aikin ana yi don allah ya karba da inda za a yi doguwar sujjadar da za a ba mutane dama kowa ya faɗi sa ga allah wala ya fi muku muhimmanci a kan ji inda za a dinga karatun ƙur'ani a guji shi ma mai karatun za ka rantsi da Allah ba ƙur'ani ake karantawa kuma da an yi da Allahu akbar an dago Allahu akbar a manufar kawai ne shi an saukewa ku duba ku gani ai ana yin sallar tarawi da tahajjud a masallacin Makka da Madina galibi limaman nan ai karatun su ne na sallar tarawi da sallar tahajjud ake daukowa ko to sai ku kwatanta ku gani da yadda mafi yawanci wasu ke yi yadda suke karatun a gurguje wasu ka'idan nasu na matakan karatu guda uku da a tartilu da a tadwiri da alhadun, to wasu ma sun wuce alhadun, to gudun da suke a ta suke sauwa layi, kuma karatun ƙur'ani ake to wannan gaskiyar magana ba a buƙatar wannan da aka mutum ya zama ya ta don Allah ya yi ikhlasi wajen yin addu'a da tsayuwa akan addu'a ya fi muhimmanci akan yawaitar adadi na raka'o'i ya to kuma sanda kawai sai dai a zo ana lissafin an sauke ƙur'ani an yi adadin raka'o'i kada amma kwata-kwata mutum sanda yake sallar zuce shi ba ta da alaƙa da abin da ake yi na sallar sana abu na goma sha ɗaya ko goma malamai suka ce mutum ya zama akan ya ƙiri cewa lokacin da yake addu'a ya sa cewa abin da yake roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin abin zai ba shi. kuna wa? kada ki je ki ce kina da buƙata a gurin Allah zaki addu'a amma bari gwadawa zaki duk abin da kika roƙa a gurin Allah in dai wanda ya halatta a roƙa ne to ki sa cewa wanda kike roƙa a gurin shi tun da ya ce a nema yana da abin da zai bayar kuma ki sa cewa lallai ya karɓi wannan abu abu na sha ɗaya ana buƙatar nacewa da dagewa wajen yin addu'a domin Allah subhanahu ta'ala yana son bawan da yake da naci wajen addu'a lokacin da aka zo badar da annabi ya dinga yin addu'a saboda matsalar da ake fuskanta hasir zina bakare ce magiyar da kake wa Allah subhanahu ta'ala haka ya isa Sau da aka ku gane cewa in kuna cikin matsala daga hannu kai ku ce Allah ya baku abin da kuke nema wannan abin shi kansa ibada ne kuna ganewa wannan kenan sana abu na goma sha biyu bayan wannan shine neman gafarar Allah subhanahu wata'ala da kowane babban laifi da mutum ya aikata sannan mutum ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya yi masa afuwa sana a cikin waɗannan kwanakin abu na sha uku a cikin bukatun istige fari da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman idan ranar ta hada da ranar juma'a a cikin waɗannan goman ƙarshe ɗin inda ranar juma'a dama tana da falala na musamman wajen yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana abu na sha hudu ana buƙatar mutum ya yawaita wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wannan mun karanta a nan tare da kuta na Aisha ce ta tambayi manzan Allah ya ya kamata ta yi manzon Allah ya ce mata to ku dinga karanta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna sana abu na sha biyar mutum ya dinga yin addu'a cewa Allah ya sa yana daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta a cikin wannan watan babban mushkilar mu galibi yanzu bukatu na duniya sun fi damun mutane sama da abin da ke gurin Allah anya ko kuna ganewa sahabbai a madina suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ne don annabi ya roƙon musu Allah ruwan madina ba shi da daɗi kamar ruwan gishiri Allah ya juyar da ruwan ya koma ruwan daɗi to da suka zo sai manzan Allah ya ce musu ku jira ni in shiga gida in fito wallahi ba yadda za a yi ku nemi bukata a gurin Allah yau ko ma wace iri ce ni kuma sai na nemi Allah ya muku annabi yana shiga gida kafin ya fito sai suka yi shawara isu isu suka ce da Allah dukkan manan gurin wani ruwa kowa ya sha girma aka ce shi kuma shi sanne suka sha Ta yi ce tun da annabi ya ba da dama ya ce ba yadda za a yi mu nemi wani abu a wajen Allah ya su ya nemi Allah ya mana yanzu don Allah yanzu idan ku ne yanzu aka ce an ba da wannan dama duk abin da kike ci a wajen Allah ki nema ya sai Allah ya yi mai yake ranar mutane eh da haka annabi yana dawowa suka haɗu suka yi istifaƙi suka ce kawai abin da suke so annabi ya roƙon musu a wurin Allah annabi ya roƙon musu kusanci da shi a aljanna shi kenan abin da suke nema kenan muna ganewa wannan shi ne abin da ake so sannan daga baya wannan suke zaman so na sha shida shine yin addu'a Allah ya sauwaƙe kima mutum arziki na halin da kuma gyara halayensa a wannan za ku ga cewa addu'ar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar take da muhimmanci amma a sujjada ba a karanta qur'ani idan mutum ya tashi ya canza lafazo maimakon rabbana ya ce allahumma atini fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan yana daga ainihin wato cikin ababen da ake ainihin wato karantawa sannan abu na bayan wannan na goma sha bakwai shine yin addu'a da cewa Allah ya baki zuri'a tsayi ba kafin ki aure da bayan kina da iyali shi yasa kuga daga cikin sifa ta masu imani Allah ya ce yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama to ki dinga yin addu'a kafin ki aure cewa Allah ya baki zuri'a tsayi ba in kin yi daga cikin abin da zaki ribata wa'annan kwanakin Allah ya baki zuri'a tsayi ba sannan wannan abu na sha takwas bai hana ba mace ta yi addu'a Allah ya ba ta miji na kirki bai hana ba na miji addu'a Allah ya ba shi matsakawa wanda na san da yawa daga cikin mata in goman nan ta zo ko ramadana akwai waɗannan manya-manyan matsalolin nasu ko kuwa bai hana ba mutum yin addu'a bisa salahi da hali Allah ya gyara halinsa da samun hutu na rai da zuciya wannan duk bai hana ba sana abu na tara ana buƙatar karatun ƙur'ani gwargwadon yadda ya sauwaƙa sana abu na ashirin ana buƙatar yawaita yin sujjada wato addu'a a lokacin da mutum yake cikin sujjada mun karanta muku hadisi akan wannan da haka anan ne malamai suka ce wasu kace kamar malami ashimawu ya faɗi cewa ya alaƙa yin addu'a da hausa ga wanda ba larabcin ike ji ba suka ce fa inna aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun duk wata gaba da kuka san dan adam zai roƙi Allah a san wata bukata wallahi babu inda ya kai cikin sujjada muhimmanci wanda da kin fahimci a goman karshen nan duk wata gaba shi yasa gara ki je inda za a yi sallan nafila raka'a hudu amma limamin yana ba da dama a yi doguwar sujjada kowa ya faɗa ma Allah bukatar shi da ku je inda za a yi goma sha wani abu amma da ya dungura goshin shi tashi zai ce kika ce a ki ce komai ba an fahimta yi shi yasa wani malami ya ce da yawa mutane suna faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala in sun zo ga inda ya kamata su faɗi buƙatar su sai su je su faɗi ba inda ballan ne ya fi suna yin haka sannan na ashirin da ɗaya shine ana buƙatar tsawaita sujjada da kuma ƙanƙan da ke zuwa ga Allah sannan na ashirin da biyu ya kusan zuwa ƙarshe mutum kada ya ainihin wato wulaƙanta kowace irin dama sannan mutum ya yi takatsantsan a san abin da ya shafi takasiri taƙaitawa ko da lahaza ne saboda me suka ce rahamomi na Allah wanda suke daga gwaran Allah subhanahu wata'ala saukar da suke a wannan daren wannan ya sa a goman ƙarshe a daren da ake tsammanin lailatul qadari 21 23 25 to lahaza minti ko ɗaya mutum kada a ci yayi wasa da shi don baka sani ba in an dace da daren shine yake da alaka da abin da albarka ke sauka sannan raye wannan daren shine na 24 har zuwa gari asuba ainihin wato bullo sannan mala'iku a cikin wannan halin suna sauka suna sauka mun ce muku suna sauka a doron ƙasa a lokacin kamar adadin abin da ke ƙasa na tsakunkuni yanzu wa ya san abin da ke adadin ƙasa na tsakuwa a doron ƙasa ai sai Allah subhanahu wata'ala sannan mutum na 25 kada ya manta wajen yin sadaka a wannan daren gurgudan yadda zai iya sadaka tana da ainihin wato lada kwaran da sai tunda yadda sallah take da addu'a da tsayuwar dare ya fi wata dubu ko Don Allah ya taimaki mutum ya fahimci cewa daren ne duk abin da kuma ɗan adam zai na ibada a wannan daren ya fi shi wata dubu wanda bai da alaƙa da wannan daren na ƙarshe mutum ya gode ma Allah akan datar da shi da yi wajen ya samu yana daga cikin waɗanda za su raya daren don rikin lailatul qadari a daidai lokacin kun gana cikin azumin nan billahi allazi la ilaha illa huwa aku wanda har yanzu ba su babbanna ba Allah ya kiyaye mu da muke abin nan mu muke ganin abin da muke gani wani lokaci Allah ka sa ba ma cikin mabannata Allah ka sa muna daga cikin wanda za a amfani da mu gurin gyara banna kowa da bukatarsa ta alheri Allah ta kira masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ta tsare mu da shi na alkhairi kuma Allah ta sada mu da shi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin